وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من يبوين سكوم ike da bane da fi mawaci kwanan da duk albarka wannan da tsahoshi ya ramadan idira da sallallahu alaihi da ya kuci da ko bai tuba wani gunici na ji daidai gan bai tsafa mawutin ni ya ta bace ya ba ce tugo bai wuta yana da bayan kalandar shamsiyar insha Allah wuce gikin da karatun suratu tauba suratu yunus aya ishi be gutuci mun ga batoci karatu ya ne kinan na aya ya ishi be gutu a yanci na Allah ta fara kwata da ga ga dalil da bin ahsan wa husna a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتل ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى للذين جيجاجي بولو بولونا أدي الحسنى wa kuma gida zube ne mana alhusni na ga aljanna ibasin e kalimar alhusna wazani alfa'ula ga ya gaga wazani da jinna ya ji amfani biyu ya a afalu wa gaga al'ahsanu da ba su mutabdilu wa be ke wuce ga ba gina misali ga alkitabul ahsan amma ga zagiwa ga alhusna ya ji nufi ga na gegana kimna al'ahsanu ya baba yi na gegana alhusna bayan zagiwa na gegana al'akbaru al'kubra al'asgaru al'subra gama layi da bayani mini suratu suratu na arafu bu ana Allah tabaraka wa ta'ala ga ga gam wa tammat kalimatu rabbika alhusna husna ala bani isra'il alhusna ba ga wani jini feti su tabdilo kalma ya coci yawai na gyagana to kemna mabeti su tabdilo alhusna husna etifo wala nga da zai ci jamu alhusna alfola ga yi ta su galatoci ga yaki gawalin layin asma'ul husna ku yi gaci ne ne ga al'asma'ul kiyo jamu ya ismu so ya bugo wa tafiye tafiyar na wa gaga al'asana a ga wani layin Asma'ul, ahsana wani layin Asma'ul, husna al'husna babu wani kinikin gima ya jamu kɔmpaye si gana yɛ labɛn te taani fɛ o na o kɛ labɛn yɛ te aga o bɛ a ka al-ahsan aga ka do kun al-husna to amma al-husnu da wani ya ci ismu zatu wuje ya ci sifa ba na gudu ma'ana abdaliya na ba kuma ya shiga ma'anu aljanna na su kai biyu فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى سبب ما man shiga zantan da na gaji bolo-bolo na su kogon ga amma wake ka ba gaba wa ziyada to aljanna na soko gama la ya ti mana alhusnana aya ji bai ne ugba gagan igagba e nafa nje gafa nje gaba ka oyun yo kiyama na zai do gaji bolo bolo na gagba gaba kiyama na iga alhusna iga aljanna bambe igagba aljanna na e wade kiyama na aljanna wade ce daga yijona suratu zumar ulai bayani kan layi kul ya ibadiy alladhina amanu taqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa abdullahi wasi'a innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab kol anabi ga ya ga yayi wuje miji su kai da annabi muhammad foro ya yi wuji na ziya allazi na amunu na jayi mani jinan ittaku rabbakum esu da to jere a mai kewa galin lazi na asanu da doga ji bolo bolo na doga ji bolo bolo fi abi duniya da mini rayuwa yi jannonu ma de hasana ma de bolo bolo ji bolo bolo ma de bolo bolo aljazawul ihsan illa al ihsan adde na su kuwa lafiya gaba bolo bolo na sai bolo bolo aljiza min jins al'amal so kuma ajin laye gaba na fayan bana ya zanen lotuna fayan bana ke gani bai zuji bolo-bolo na alada da alhusna wa alada da rabu ya aljanna na manje ga so kuke biyi wa ma bayani ji a mini qur'ani wani wani gani bai bolo-bolo yana min suratu najm Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaban walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى eboga obigigaga zizimaye alladhina ahsanu ma so koga bayanu dana alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm wal fawahisha illa al-lama zanaje zanaje ji bolo-bolo nan a ga izane ji ya ci ta nemo na kabayar al'ismi in lagwalu da zunubi bonta ji e yiya e ji zina e zugamana e wanya e gito kwa eh zunubi bonta ji kpata ga zahe ji kulo kujan e, e bayan gwa ya ci ta nemo na kabayar al'ismi walfawaisha ajagwalu da laifin alfasha ji man jiga ina e yi alfawaisha na ga yi laifin ne ji sokoji alkawali hajji ta bono tana no hujina alajaji kama alaja alajikin tubono ke na ke zinana so zunubi vantaji to ji da hajji na to ji da hajji na zane ji ji bolo ne la kiya bayi illa lamam sai na ji ga lamam na kuma da ce ji fasara ga ga su ga rubutu bi wani eh zunubi na wa ga titin gina watakila su kufa fabe ke zo da babu fulani musulmi ci ke da za babu fulani kuma a lewai a ti fahimta gaga musulmi dana kuma wade yana ke wani gani mai kafin yana sa da ke da ragwa su gwaji guru juta ta ga gwaji sakwaji na zai kwabe insani babun nabu da nasir qur'an so da ndo ga ji bolo bolo na so ko ga wawe ga bayan aljanna no yi ga alhusna na umaka baba wa ziyada so ci gama ke yi ziyada bibi ke kwa bibi yi ci yi a gama mai ji gama gayi annabaru ila wajihi lahir karim cicinin igali jini da abin da to cicine ya fi cililo bayan fuska allah wani fi bi ci yana fassara nan gane su ibn maliki da zabe yana ta bakar siddiq ali ibn abi talib huzaifa ibn abbas gwakwai sahabiji na gata tuba zai na toce fadi wa ziyada na gai an nazaru ila waji layin kai alai ga gani lin yi alkurani je da dizi ne wa ga lalla ci ga ganne yana ga je fu kiyama mu'mini ji a cilin ba fuska yin toci wujuhun yawma na ziratun ila na ziratun fuska ne cin ga je fu kiyama toci ga na ziratun a tsayi bai sai a fai ya ne ya kaya kai ila rabbiya nazira a tafi ce ba coca kila ce yana ya kaya kaya a ya malijin nan in hmm, a fi malijin na fi ni malijin na bugu a tafi ce ba coca sai bugu a aya nuji tabbata da wani kilille cicine da de coci cicine na fuki amina fadala wa cikon ciwo baiwa wa cikon ciwo mun ji zafata jama eh abe mu ji ga da sa ci ma to hmm? Allah fa kiyame na alamu ga mu ji mu ci ga ifi ya Allah wa koyi yele anabi Muhammadu yi ba so kulu wile anabi Muhammadu ye alalima disi jawo ga gaira ida ba da ne kiyami a magajin asara a ga nan sai ba ji yele ne bi yi ba fo ya e bi ba ne yele su ko waga su ko le alamu yo ne u ga insha Allah na mabwani nan min hadisi ne u ga yele a sallallahu alaihi wasallam wa na <clears throat> annabi sallallahu wani za da ci yin ga aluman mushi zanani wani wuli alama da laje biya ya aluman mushi shi zanani ebe ebe ebe malaika zafin ya gwa ga annabi wuɗe na sai zuma wa bana je na lawuya ya na ja annabi ga wa oh, makiya mi fasukan lakum fasukan lakum Allah wa bi Allah wa bi wa mda biya ba na da annabi yana ngala ajaba annabi annabi ce ya ga biya amma yale yale wuce jin amfani so yale su kun ga yale ya bana su kun bari ne zati yin allawo ga ja fa kiyama bana fa kiyama ya ne wurin ne da ga ga ga ga su ko ne yo ga ga mana su ciwo ga ma wa jazba fiku ke jon ga su ko yau ga mana su ciwo wata kila da wanda ne ya ne iblis yi amurja allahu liya an ji jaba la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al-latif al-khabir wala yarhaku wujuhahum qatarun wala dhilla fuska ya zagaji da jiji bolo-bolo a cagun ganin da aljanna so Allah ta'ala aljanna fiye gabaya mutake ya ziya da yin kicile da fuskan mutuna zawuci dilayar ku ju hau katarun rumba wa rufe fuska wala zilla a ci gama egba wa tsagwa ba rufe a na na isharu yau ga sai da shi dabu na rumba rufe na egba ma tsagwa fuki ya mena walen ku babu su kuku ya kayan sura ya abasa wujuhu yau mai musfira dahikatan mustabshira wa wujuhun yawmaydhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratu fajara so tiga fuskan ci da ban musfira fi fi fi bana gaba cirki gaba wangiye da wa wujuhum fuskan da ci mayo mai zai faga a ghabara rumba ga rukiya tarhakuha qatara ale ba bu to tiga wala yaraku hau qatarun ba to da ga wujuhum yau mai zai alaiha ghabara tarhakuha qatara qataratun qatarun qataratun man zige ne kwa ganin biwi na wanga yi tsananiyar bashi ade bayani da jami'ai jilabi kakan bagunan lokutan gada zadu masiri ibn jauzi inda da yayi agoga zija fiye ba da zuci bo ziji fuska jiga shi kurun ba jiga rubiya wa fuke ya mai ga wulayi kawon mulkafaratul fajara a gaji zane shi kafiri fajara a cajin hada coci bana ila gutuke ya kasa kolu bana Allah tabaraka wa ta'ala ga galil a sanin husna wa ziyada zagana jiji bolo bolo na ma ya aljanna wa ziyada ma ya bibiyin cicilin fuska yin na latuna wala yar'aku juwahu mukattarun wala dhilla mun ba rubiya wala dhilla a cika mai ba laya ba rubiya yi ka zagaji ishara ne jabo na ziyo illa labadin a sanin husna idin shara lo bayan alladhina asanu kusna e za gane ja da aljannana e bubulu bulu ne jina da on ciga su kudu ashabul janna e gima aljanna jayo hum fiha khalidun aga ga da aljanna fi bo fi de kerenge atiya <clears throat> innal ladhina sabaqat minnal husna ulaika anha mubadu zan dan da hunga shi da ban kun coce da gama da aljanna alkawani ya gaskiya kaddara ya alkhairi hada zaki bai ci da goma da aljanna na ulaika na ha mubadu za mu ci su kuka ana biya ke nunu ba la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtaat anfusuhum khalidu a wasu sai na wato a fi bakwai ne ji shawuye ma aljanna wana fi bakwai ba fe zafi wa ma la yahzunu mulfaza wal akbar yagbanyi wacce kwayan kiyamun a cagwa wata talaka humul mala'ika ha za yawon hukumun labin kuntun tuwadu mala'ika da ba fi jamura ba da yi nan nan gayin fana ji alkawali na ya kobe kobe ta kuta ya ci yayi kyau الذين كسبوا سيئات جزاء سيئات مثلها وترهقهم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ita aladen kuranu kandu nunga gaza didejina la yanza guruji be nunga gaza guruji la yanza da baki bobon fana ka ya wa da boki alkhairi na da gurjona wa da boji mu da mu bayani za ta mu nu fe mu nu ya wa da boki bidina da etu da da wa da boki wa ganin biwe wallazina kasabu sayya e bago za kana je lotu didi jina etu sakwa jina eh <clears throat> aji a ji aji fo na ayi baba alumma jina yi ladan gurona da wana zaga ja ta waga da zawu sayyatin bi mithliha e gabai didi sai igagba e dididiju izaga mm, e ididiji e nga tue ga wa de igagba guru ko etutu omo so soko de igagba didi na jide dee ni be didi tun yana wata ra ko mu zillatu ya bawo <coughs> nga ja fa kiyama e baga rupiya mm, ma lahu min Allah min asim kuma ba baga ba a ke da na to ake ke azabin su ko كأنما وشيت وجوههم كتعا من الليل مظلمة وقت فسكالي وقت وشيت وجوههم وقت للك فسكا كتعا من الليل مظلمة كبانو تشيجي eban ebagin ga ciji ne yin shi na ciji ko birina eh kidi ba ga kafa yin shi da ci mun ga abbo a tara tara bona ya shi kice shi ko mun ji gan gaya shi ne da ya tsana madi gibe eh, mun da ya tsaya ya tsaya na da ba mu da tangiza shi na bi shi ko sare na da mun ji da zai ci bayana ayan nan ka annama ushaytu juhum kita'an min al-layl mudlima aga kita'an jamu ya atu kita atu feilatu aga filatun na ma'ana mafula do ma'ana sun mafulu do filatun ne ma'ana mafulu do sai gogo kita'atu ma'anu yimbatu'atu so kita min al-layl kafanu cini ja ba min al-layl yin shina muzlima <clears throat> ale gaga man ja ja je rabi aya ni rabi kuba rabi kuba ba ne ma ji dele be kira kuba ne dene ko dai waga muslima eti irabin ya hali ya lailu ya shi ka an ma ma'aushi ya turjuhun kita an minan lailu muslima wa ga kafa na cinye shi ɗayan eh, ga ba ta rufe fuskawa ali ne shi wuce muslima ali ne shi wuce wa fajiko irin dandana na na ga irabin na yada da zabi ya kyau ga kita annan amma ira ba cici da mu ne da zagan ba kira bacici na yi ka anna ma rukshe tujuhum qat'an qat'an min al kirayi ibn kathir bi kisai aja ga ka anna ma rukshe tujuhum qat'an min al-layl muzlima aga ba go mu ga muzlima laje natu sifa ya qat'u alaikatu ba ga jikiyo mai masdari ka anna ma rukshe tujuhum qat'an musliman min al-layl so ya bago musliman cajin sifa ya kita'an gawa mu bi sukun hmm. alai kando kiraji wajibi be fahimta yana sukun kwa da yana eh fuskaji hmm. wa ga kafan da cha bayan shi ya shi na ma da ba fuska abaka pujina ya shi na shi ko birina a caji ke fuska da nan na wani da ci sakwai la ya bonna yin mu ba la gayin ga yi da buke ba na ji ko shi da gani ga fuska yin gimi da a aske da ba kofi a wula ba kawai ka zane je ga gana ka ashabun na zaga da je ga gaya wa gaya lotu dana a ci la jin da ya na za mu ci jigayi ashabun na da ya gimi da da wani fiya khalibin a fi wafi fitu tun ya ciya na'am ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون الله تبارك وتعالى قال A yau mana shirin jami'a ifa alkiyami bidon ifa ne ga zan ji ba ta kunaki daga kabara ji wani ya kuya kan ji amfani wa bayan abu sun mana kudu fagai cagan lillabi na ashiraku ya jama'a na jilayen fasa kubaci nan ya ga gani ba ga makanako ya gikini ya gikini makanako ya gikini ya gikini mumini zike da alijanna ya laje ba lo pipi ya de ba pipi gilo alijanna ji kini bezo antum to yeto ya mushriki wa shurakaakum to ye gana je la panso ko ɓata bate ji kini muje mirama boye ba fazayyalna bainahum so ko ci gamu ga ke kayan gawa ka kayan kiza ci dikiji ruwa hmm. ìjọba wọ́gá yẹn gbogbo ń zànú náà òyì bàbá mi zànú náà òyì mọ́mọ́ mi ẹ́ mùdàjẹ́ mùdàjẹ́ ayé dáná bèdè ṣìyàn ń gbà àzẹ fún kìyàmọ́ lantan fàákùn arhamukum wàlá àwòlábẹ̀kùn yau mi ń tún bá sọ̀kọ́ kan fún kìyàmọ́ àwọn yìí wo bá mi yìí mímí ìṣẹ̀fún ẹjú pátá ń gáàjẹ́ fún kìá mọ̀ nínú àwọn ìwò sí bà ní ẹgá bàtà àbèjì náà láti kí ẹgá gírì bàtà náà sọkọ́mọ́ lè ti pàdé ìtàdé iná àlejẹ́ náà ní ẹ̀dà fi wọ́gán ní kó ìdá àti àwọn ọmọdé ló fẹ́ wọ́ ẹ̀kú fẹsẹ̀yẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà ìgá tẹ́bẹ̀ lòyí nínú àdàtún ètò ìlú lọ́nà ọgágáká mùsùlùmí su ku ga ya da ma cewa fe ga gafuga a ga ma kuntum iyana tabudu ne ya na jima ya wuni da ne ya yi ba inji yi inji ya nwa ba kwamfa yi ga ya ga ya wuni ya eh, ya ku ba kutun yi ma kuntum iyana tabudu inji ya ji bauta ya ba na yi tuye ya tuba وكفى بالله شهيدا

wa bainakum bi yana jiga ya wunyi na in kunna ibadatikum la gafili yifa ya fene da jona ya ya ya ke ibada ya ne ga ya ji ayi na lugwa hiddo so ga ya ji ibada ya ya ikpe ga ya wunyi yo twa afi wa basharo kyugo هنالك تبر كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك باغو lokaci da dai shuraka wujawa ba shi mushriki jogaye gwa da bai bada na jiya na atuwa su kuma yi so ko ga bago tablu kullu nafsin ma aslafat rayin dundu tablu kullu nafsi rayin dundu tablu ma aslafat wa da kife nu ji shi gano na ga fassara na a sheikh alkalbi da zabe yana ke mu da ga takta biyu rayin dundu mutu a fe da tsoci ne fe mace ne kijin majiyo ba ta bayani da dinujina da biyu fa ba daga ji kazan ji kazan ji kazan tun ala gba karatu yi littafi yawon yawa eh? mana ci ti fasara ya tablu na ga yana ikpa mire ta zuku eh, kullu nafsin rayin don da tablu ma ladan gwalomi ma asila fat e aslafat etuna wulo shi zana wọ́n á gúrú jo wọn àlẹ́ ẹ̀gápá gúrú dọ́gba lómi wọ́n á dèdè wọn àlẹ́ ẹ̀gápá dèdè dọ́gba amma kira da bayan hamza bi kisayi hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat kira na man yi fasara guba a gama yaji tatlu na daga tala ya tulu na da ma na kira na kuma yaji daga tala ya tulu na da ma na ittibawu na hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ba ga tablu kullu nafsin ra'in dondo tatlu rayin don da karatu ya littafi na kayu ya yi tubur da ya tude da na julano da ijona amfani kira don gurku ga da wani ba ta gani ga wala wasan adini yayana ba ta yi wa mana ni ga da shi kagbo kira a jayar sabayiya aji tabbata aji kira a mutawa tirayi sai bago rayin dando ta tulu kullu nafsin ma aslafat ma fi ba karatu yana kati boye tuguru na julu bai tuɗe da na julu lokacin da ijo wani eti bayanin ba ci tiyan ta tulo rayin dando wunga mi tu e gagbayan ma aslafat yana tuna julu shi zuwa eti ma'ana ta tubawo wale gaga na ta tubawun na. eti ma'ana ya tatulu mu da nassi je buka misali <clears throat> hadisi da mai ko ale hadisi sai bukhari muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga la tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu eh al'umman din no ga mi tuye na wa fi fiyan wuna so ga imana ma aslafatu

ma waya gagba be yana wa yatba'u man kana ya'budu tawaghit at-tawaghit tagu tirin dondo endo gala de goro ce unke to ci lugana to unga yana wa fe ga za faga wa ga mi tu wai waye gagba ya tunaji <clears throat> wolo shi ga na zadu amma ki aji faro a de gagba ya ha ene mala de gagba ya nan nasu ga wancan atula da min suratul qasas wa yawma yunadihim فيقول أين شركاي الذين كنتم تزعمون وقال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يعتدون سكوغي فويك يا من الدين fa yakulu ayna shurakai musu kuma ya litta jigata ina jefe la fami ba cinu ba ba da yana alladhina kuntum tazumu na jefe daga gaga ya bauta jayo ye e ci fe wakin musu ko duka nan ba ba da yana qala alladhina haqqa alaihim alqawl zaga na ji kalma ya da azaba wa ci ta na bi ma'ana kutina jafe wuna a ga rabbana tsoci haula alladhina aghwayna zane shi dai ya giga idan gile ne shi wani aka waina ya gaskiya yi gi kama aka waina kem ne to gina a sa kuti ne gagu gumba ba da hannu kuti na kirga na gagu ya ile shi zane bana kuti na gagu ya ile shi zane ga makuntun ya ya na tabulu a ga washan abu amma kuti na je ga ga eh, aka waina agwai na agwai na agwai na kama ga na. zagana na shi igbiyagi kemina yi co gina maji ga kuti na ji jinu shi da yin zawangi gina jamina ala ya kuti zawangi zanda ci ci fiyan wa amma ya da jina a ga ebe wa a ga ebe gomi gan ci fake amma ga lalle a ya na shi gi kemina a so ya gina amma su ko daga nan ma ji haci nan tabarra na ile kai yagwawa shi zane yi mun yi nan ebona makanu yana ya buduna afefe wi won igagbao ama uti ga afefe wi ya igaga wi ya kata igagbawo wale egana na wade tanakudi pompa ewe egeza di ya ce gawo ilu de yo aga aga idane shi gbiyana agwainahum kama agwaina a mai ke bai gwagwa sha ba ga tabar ile kama kanu iyana ya budu uji wa so ko ga ga gile ya kila da ushura ka ku yene jiwana zane ji ga toge wune da ya bi fadawan wani jiwa ga ji fe ya ga wani wani ne ji ga ga fe wune da jona falam yastajibu lahu ana ji an wuna ga aya sha to ga ko kon ji ya wa wala drama ne ji faruwa ne nauyi drama yo amma ga ga to sai ittabarra الذين tubiu من الذين tabau ورعوا العذاب al'azaba بهم taqatta'at bihim al'asbab ifo kiyama gada bin zani ja lamitu a citubo za mu ci ja ta kiya da sokwe aji ibada yin su kwanu za mu ci zafe wa gwashi zane ji lami a na gani tuwa yi ga galami a fiya ne eh? wata kata admi energy dangantaka tsakana ba kwata na gaba da ka tambi wuro nci haɓa fuka mada a san da aka ta didi woyo a gani fuka wakala na taba wula an nan na karratan ba ga ga na jife lamito ana ga ga ah, a yi maga de je de lo ba ni be fana tabarra aminu kama tabarra na yi to a dagwa wa sha bo yi zo kimna ga wa wa shi bai yin nan nan yi ga de je lo be ya ya da ji bauta be a ga ga wa yi dan be aya kama tabarra minna kimna be wa wa shi bai yin nan ga mu atun yana so ebe to sayoyo a fe tilali ga yi ga yi dinu yi no biya da mu wani su kwa yi patan zuni na wa gugu ba wa de yi biya wa daga goga da kiyama ni wa fanda wani zanen ga binin wa dubi gani da wani sun galawa da da hankali wani sarai paye galuga fuwa na ya jini wani paye gaji da wadda daga ta mai tunga da ni bumu mudu ba ma daga ta mi da zo mi da zake biya zando ga ke jiga fikin babu nu dona za wa za yagboro yo za za mu yo mi da wa wadda ka tun gogun wa ga wati da biya ni muhammadu imi zo kan ga maga wa fa ta doje yayo kasa waye ga gan dakatawa dakatawa dakatawa wa muke yalinan dakatawa dana Eh, kashi da ka tawa na wai pena waje ya ku waye ya ku mu ci gaba ga na waje a da na foji eh ya be wuya waya ga nan da ka tawa ga ji na na mu ji ni wa bi mun ya ku do ja nga ye ga kan don do ga ya ye mafa zendo ga ibada ga ibada na be ji na kuma ji ya nabi muhammadu ana ayu ga kama ya ga nabi oyo yan da ko da ko da daraja ga yaji dogo na Allah so yan da ko ee eh, eh, ndu duga inoyi wa da tuya ja ne biwa ne bi Muhammadu jugu fe ci wala so dan don nwe i ga jini go gwibo a ta bebe ndo tinin je ndo no kwa jini ya na ci ga yawe wata fe ga ganin gurbo wala gwaso ndi kin baba ga fe juwa eza shisha ga ge ko alijanna yu ge ko fa ga ge ayu ga ayu

ذلك tablu كل نفس ma aslafat وردوا إلى الله allahi mawlahum alhaq wa dhalla ma kanu rayin don da ngami tu ma aslafat enu enu ba da shi enu ji bada gozumana nu dan ji wana enu ya da zumo fe ji bada ya na ngami tu ya wuce ga ya gana ji tabbata yi yana hadisi ne da misri bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayo ga nahnu yawmal qiyama ala qaumin bi kafi ala qaumin fawqa nas annabi yi bi ma'ana mu yi gani da nasi jima ne gani ba ci ta yi kwanwo wani ya shafa kiyama ala qaumin fawqa nas aya tatiya kawumi mazi gane kawumi na ngai bobonti bana ketona duwala ci bebe mu tal kyo ga patiti tengina a ci ga abu da bi muda da ke fitibo ta ci al'umma da suke bata nun ga fi kiyama Fata fatada al'umma da awthaniya al'umma ji ka kayan ganta a tafiya lami tukutu da zafi mun fela mi tun da aka tazi da zafi mun a na lagwa su a ta biya da su kuyi وما كانت تعبد الاول فالاول ندون دفع لغواسو ننالغواسو داكتو نالغواسو داكتو نالغواسو كتو نالغواسو كتو ثم ياتينا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يا لابارو ديس السيء ngon fuma ya ci rabbuna aluci gaba ya da tociyan ya febe ba da zalika su maco fa yakulu ma ma tantazirun ye jamani jaluma na yi dana kiye kawo faya kunu na ga nan ta zuru rabbana coci ya yi iya iye kawo faya kunu allawa ga ana rabbuku ya co ga yi coci ya yi faya kunu hatta nan zura ile ka ga so ko fata yi ciwile wangi ibe yi wo mawai faya ta jalla lahu coci ga atula ya fe ciwile ya da haku allawa fe matsa ire tsammanin jide da ganin bimina sannan fayattabi wani wa ba ta al'umma na jiganci al'umma al'umma muda ta lami tusa ku ida aljanna wale tabtulu kullu nafsin ma asla ta mu da gani lokaci na zane jin hukuti ne lami a ga alami tu kutaji kutaji ta gama alami kuma je ya dana al'umma cirki ne jin lami tu a nabi muhammadu na eh, ka su ku ga hannu su ku gama alami tu a aljanna eh? so ga la mitu Allah tabaraka wa ta'ala wa tiji bauta Allah tabaraka wa ta'ala wa mitu annabi Muhammadu to nga zai fuki kiyama Allah no ji ibada yana nga ju jagora lo aljanna nga ku ke su ga ibida hadisi sahih ya fa ji Allah lahu yadhhab fa yattabi'unahu amma da na ga wanda ji so ko na to ma da ci wuce wuce wu mu ju mu ju mu ne mirama na umade cibo eh. na jibada jibada yana kunyuna zana kunyuna lokacin wa ji jibada zana kunyuna to wato a kun amma waga da ji bada ya na to wato a gba tun tun a tun efo efo ya gaba da wa gba abe shishi yi lokacin na zana amurfe gbita yi na ga fi jahiliyo na ga yadda za a yi ko ta ga da ta kun bolo je ka ta kun sare ka na da su kuma wala da ma da mu na da su kuma zana to ga zawan gigu do juwela mai ji kemne mai na, mai fi kemne mai fi na mai lele mai tsabi mai jibori ko ga zana ga waya bayan ke su kuna jahilta wannan lugu oge eh, zanagowo ya kyau zanagowo eh, na ga ya fa nafsa fa mutu mugi kwa timba timba ga etuna wada lo foganu mtimba na wada kumi ni huku ba tene gire ama wada mini huku fa bayi mu nafsa wada mini huku aminu je uje ala nchi eh fo mutu kwa ala nchi ba ti ujire ama wada mi n'usa ati gawo wo mu au mu bi kwa ala nchi mtimba ti be lafere ama lozo ashutu be lafiya wuciya ga durumu wada mini wada mini je alaka ko da lo tun da cinu ma duba alaka ti ta tun etu ka kayi ga isa ilafi gwelo so gaji ibada Allah tabaraka wa ta'ala na kuimuna kuma gaba na kunci ne na na mamai na wana tuwa wa ma yaftaru <clears throat> wa ruju ila Allah alhaq da tuto ta ya gaskiya galaman almaulawiyya المولوية الحقة lillahi تعالى لا li المولوية واتو wato tsoci bayan gaskiya ga ga Allah ga Allah ga yi bayan gaskiya wagadin dakata yijo Allah ga wagadin dakata yin jama amma lugan dakata wani zaman mun dabta ko dakata wa ci annabi Muhammad eh annabi sallallahu alaihi wasallam wa Allah dakata wani so da kyau ga na bilan da kata na su kwajin da kata ya wa bai nubuwa da wani wadanda an ma ka ne yaftaru en do ga ga gawaye zuga mana gawaye lami tuwe ji ba da ji Allah wa nun ga ga fi kiyama dalla anu ga joyo bana waye gaga ga wani waga mi fiye wuna da zo no ga ma kun ma kun taba rana yi ne ka ilayka yagwa wa na bi wa keminu bi na tiga to gagba na we we gbeza o tu baga we mu ona to gagba o tiga gbon yo wa de gagba o jan etu ya cholo mi san wale gagan za cirki jikan dundu atace na na biji tsono darajan soko ga da fela ga ne ga da fela wa kan din do soko soko esu da soko e giba soko da e giba soko da e giba soko da na ke giba soko ne ga be ke giba na muhammadu yo ta mi hadisi kiki ga ga anabi ga e mi e chani e hadisi na jiga ga gayi gagan <clears throat> ilami a nabi sallallahu alaihi wasallam ba nan annabi ga daga tema mafakhir da wala ma wafe lube wa gaga wala fakhr wala fakhr wala fakhr dan naji muji muji ta ta tuna masu kuji na a nabi taba wa minu gila don manja ko wuje kaba amma a da jinan manja da zai ta usulubun nuna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ci ciya nuna yin nan na magabalin manja ya ce gagan ni wuu wuu to wuzuri da ko a kokar na mai yaji kandun da nan wujin mula darajar su ku wuza sha kokarin ji kandun da egi makanta jale darajar mu yau muyi yana muyi nan muyi egi makanta da wani bokewa gaba ya da gwayin zane funu wani eh kan don da Allah Allah la da bishi be garata a ga la da la da be muridi be be be shehu u garata eh mini bin mini ladda bin ji ga mamaki umayo umayo da muwana a ga magalle bayani a ci ga bayani da nan nassi ya karara umale na wo ga na da tsoye na wo na ita da ba ba so bogo wadanda anu ma kani yaftaru eh gane ja ga ga yin ai waya ga babe ki Allah dugana ya wuce yin ga ji fuki ama aga yayo ta ide go go aboga ede goro chiri go aboga ba mi oge ba ti ba de gbago o fe chi mi bale e gane de e gane we ran adda zai kurma mini ma adda zai zai zai tuba da jin aikin rayin cin su kulu ba eh ga sa ga ga al inshara takfil aki al inshara takfil aki ene ji gani be su ko doku yawanci jima dole yi ce ku ye ya ku ku yayin maruci yugo قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون الله تبارك وتعالى يدين نبي محمد فورو قل النبي قيا من يرزقكم من السماء والأرض zai zagana ya yaziki daga sama wa bakin Allah amma yamliku sama wal absar zai zagana ga mulki ya tuka ga waye bai le Allah ale ko ya aziki daga sama ene wa yayin aziki wo wal ardu ma yaziki daga kimbon gici ne je yin tanga ye gyono to yi soto da bai je nga manu tukwa ga waya yi je na wo ga ga mu be sokwe e de aju fo da ni e ga ndo ma ga ga no nga wo kiwi no se so ko to ومن يخرج الحي من الميت زي زاغان اجو لاتي تي ادا غراي daga bakoy na tsunabo Allah Eh? ejo ejo ka jiji ba nun diraya amma mu lafikin bo ma ni tiya wani barayi latiya bugu su kuwa layi yi ta daga bakwai ejo na na diraya na zawangi barayi su kuwa latiya daga noman nebo ne ba zuwa iri a gagun diraya na banu gashi shi ba ni wa ne da zan sassan da rayu berayi ga fita cubu eh koi shi da yi tsoye lagina kun raya a madabi ba kuma su kwaji ma dabba latin ya ba. mini misali mun je ya nan gayi mumini yukhrijul hayya min almayiti. mayyit to ta hajin la mumini ta na ka face kafiro wa yukhrijul mayyita min al hayy ma ju la yutu ta daga ba kun ne garayi na wa kafir lati ya ba kai mu'mina su kuci bi da zuci kem no ma annabi wanci ko annabi no wuci nana maju la jahili ta ta na ka kwace mambo ba to ne min yukhruj al mayyit min al hayy eh maju la ko su tinya daga bakon yesu sune ci bane gikini e su sun gina aliya nawat su sun nawani ko sun nawani ko sun inda raya amma babu ko su fetiyo daga cikin mai barayi kuma yi da birul amur zai ji tsari na marijo zai yayi zai lakawa zai yagiyo zai wagiyo zai tayo zai ya lafiyo zai yawo zai jayo zai ya mulkiyo zai allawa akbar fakula falatattaku fasai kununan la wa waga na shi fata a cewa ga Allah ejo ganda ji bata ba e gabi na ji to ku amma ba na ku bata na ejo yini Allah gala man shiga laysa binafi'in eh an yuwahhid al-abd توحيد الربوبيه ويشرك في الالوهيه abe ke wuce mun ga soci jinne ba na no amfani matukakan uluji daidai uluji ne ya bayi kuluya bwana waye da jiga ya tuna su kwallo kwata na ugai logo to na mawaje da na su kila wace muwa ya kawo muwa mun da oga su kuga ya wazi kyau ga ya wuce ga ya wuce ga wuce na wada za ta tuba na ugaji sama ugaji yandondo ito jibauta awi kawai na jibauta jiyawa yake ga na ji kwata mun ya amfani a waya nga da amfani da nga da mushrikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na jaga ya shiga na ga fa sai kuluna Allah fa kula nan diga ga fala ta ku in ki mala ya su da su kun can na'am wadhalikum Allahu rabbukum al-haqq فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون fadhalikum Allahu rabbukum alhaq Allahu muci muga yicoci ya gaskiya eh kuma da ba'da alhaq illa dalal inda ci da bone za lagwa su zuma gaskiya na sai bi wada go gaskiya go wace lamitu gaskiya dole waga ci da biyu abubuwa fa'an na tusrafun babu ya yi jabalo babu ya yi jabace gaskiya duko man jiga yana hadisi mai cin haji tabbata hadisi sai bukhari hadisi mutafaku alai sai bukhari wa muslim a ganin sula alai sannan wadi hadisi abu na abbas ga nabi ga annaki bi shi wuce ji na jinafila ma bi fi ga dan shi allahumma lakal hamdu ta nuru samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamu samawati wal ard wa lakal an ta rabbi samawati wal ard wa man fihin. أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق so ya bago nasu ko gafa zalikum Allahu rabbukum alhaq gai tu gaskiyo ma ta tabbata da mina hadisin ne kenan annabi ajin fegal no ba su kun ga anta alhaq su ko gai tu gaskiyo e gaski wuyo alkawali wa gaski wuyo gugube wani gaski wuyo na gaski ya na gaski wuyo a shiga kiyama na ji na gaski wuyo kuma za ba da alhaki illa dala ki da zumaye gaskiya ba sai ya bi kai da lagwa sun gaskiya kima da ya dan sai ya bi a bi ma maliki gan a gan ba ya zo ne ya zo ganin bai dudoyi na a shatranci wannan bai zo ne zo ya shi ne ki hukunci ya fa ma za ba da alhaki illa dala e ya gimoyo an yi mamu zuri ga ejin gobo wai ya min albatil mini gama na budon ba ma za ba da alhaki illa dala da e bago wala wuhibbuwa min da ciciya da doca ma mu zuri من سوي مسلم وقمال ليبا بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم زنتان da naga ya zoye shi nan ukun tuwi ke da nan lagwa ta da na kafaci ya kutu nan wadda mi be ya ya kutu nan a ga nar da shi ukar be nar nar da nar da na ga yawa shi ke shiga yawa amma yana la ce ga nar da shiri bana ga bana asali na cuyi jena daga baba gina tana gama ya ardashir ibn bab ibn babak ardashir so a ce ganar da shi so ya shi mudaminiyan yanzu jite shi eh izaga jo ibada cirki izaga go ibada ciriki ga mu jiya kin ada ya dan sai ki to minni nauye bi wucin ga doji gan be shi shi sai bago ya gani biyayi zane gbe ji na mai lona inda ba zo ba ni musamman labarin fi ba kowa rana eh ngu zan da lula wadda ba mu da tugu ni ke suna wa bada din runa su kwai ji pade ni na'am kadhalika haqqat qalmatu rabbika 'ala alladhina fasaqu annahum la كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أتي غاغي غمي سين توچي وي واجي واجي تبتا غاي معنى حقت بنا غا حق أجي غا حق يحق إن ولوفي ولودي تبتا يثبتا يثبتو Bago kalma ya coci ya wani muji ya alkawali ya kaddara nan bana, ma ji tabbata ta ci zagara ji juya ki forulu bana. gbogbo wa náà la yominu wọn ọgá sábà ń pa tánà ọsà àti ìmáyà kádàrá ṣùgbọ́n náà قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله الخلق ثم يعيده بقيا hal min shurakaikum ba min yana zagaye cewa lawo lubana adaman yabda wal khalqa thumma yu'idu adana ya caji ta halitta na ko kuma zumuna halitta wata ganiya ko a tunan yu'idu gudara mu ki kiwla da shi rayuwa bena aja kul ga ya ga Allah yabda wal khalqa thumma yu'idu mu Allah ga yi tunan wajin ta caji ta halitta na alitta wuce kuma yi da mutu kuma su yoyi dunga ke lushi jabe fa'anna yi tufa ko baye palo eh, baye palo ke yi ma da jilugo na قل هل قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل هل من شركائكم ngba mi ta ce ne je gani lafa su ko baci na keki na kuti gaji ko malaika ji ko zawangi ji ko jinni ji ne je gani lafa su ko baci na man yadi ila alhaqi zimina bai wuza bale ko gaskiyo aja kulillahu yadi ila alhaqi su ko bugin ge wuza bale ko gore ko gaskiyo afu man yadi ila alhaqi in na zana wuza bale ko gaskiya na a haku an yuktaba nga goyina lamitu a ci ga gbona kashi an man la ya hibdi illa yuda kashi zanen wu zandun da ba wa zaga na mutuna kaifu malakun kai fata kun ke ba kun ce ba na su kai ji mamaki ke mai a ce ji hukunci jina ɗan ji gaba abu da kira <coughs> aja gagan amma la hiddi illa an yuda ada kirayan amma la haddi illa an yuda kirawar shi ko ada kirayan amma la haddi illa an yuda to maji ga asali bana da na daga ya tadi gabadin ifta'ala yau so yafta'ilu ya tadi ga ya asalin to ta ya ta ji ci baya da ya yi nan a ga yana ji faruwa nan ta wuye ya ta ji nga alaje ba ta je dalo na aluje dalo na cike cu da ba ku dalo na da boro na to a ci jani a ga to wasa ne ta wuke a jiji biyu na ga lamala da ya hawo na shi donan caji ya haddi ba na kirawar shi tiyana da mace ya hajji na dauna to amma ya ba hafsu wani ya baga ya ji na zugun a ga yana ji faruwa nan ga ga iltikawun saki ne na mugalla a can fata ya wuna labiya labiya wuna a culashe ba culashe kasar ya baki bo waga gaggan fata ya ta waga gaggan wata wuce da bakon dalo bai cino wajen dalo zana fata wuna nan wula kyabu kuma na kawai na fata kyabu wa a yi ci da bakwai dalu ba so su kunu gawa yawon ta wuce yan kwanon daga su kunu ya ta wuce kafin wucu da bakwai dalu wucu da shadda na da su kunu ya hawi na tatiyar su kunu tun daga asali ba na gai ya tadi wale a wuce su kunu da daga asali yau wale wade ijtima usakilin so ya bogo wabe la fata ya ta wabe na suku a bai ijtima usakilin na afata an kula da kasara ya yi di bana na gai ina yi dokan sarfi na dawana kan doga da ijtima usakilin na a ta ga wanda arafe mafarin ya kasara wala misali ga wita ba alhaku asalin kiyo walau ba alhaku daga na amsa yi ta ji amsa wasu na suku ki ajiji na suku wa kasra tayya wa wuye wallau e kibo ebo amfaka wasu na yi tabawu da buyu ba <coughs> so ba na kira ku ba ba na fiti hannu da wani amman la ya haddi ko kuma la ya hiddi la yuda <coughs> na'am وما يتبع أكثرهم إلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا gwakwazi e lamiti ndonda se ipa mide ipa igan mide ipa igan wazo amma babu su ko kaba babu mu muhammadu gadan a ai lutu ta ci ba so ko gato wajen ya mushriki da wani ma ya tabi wa akfaru illa zanna ma inda zanna la yugni min alhaqi shay'a ya pa adde kukuke no labe ya ba gaskiya wana ya pa yuyi gaskiya ma yuyi abana ya pa ya su da be shakkan gaskiya mai yaki ne mai da zabe so aji zai kwanya eh wato mafe yau mamaki wa gaya kurani labe wa abisi labe musulmi ma be kikini wọn e gan aaa mi dé pa ẹ̀ gan kí wọn wá wọn àjọ bèè pa òun ní wọn láyà kurani nu daguya wọn láyà àdísí nu daguya alali kurani na aláwọ̀ bẹ àdísí na aláwọ̀ dáná agáyé gaskiyo ya kwanin wa ba a bai da na shakka yau shakka ma da yake ne gwawa aso ko inna dhanna la yukrim na hakki shay'a addena addena ya kwalla yin ruwa ba gaskiya na addenu mauna ba gaskiya ba ma ku ke kanke gaskiya dubawa inna la lalla sako alimi ya suna da kifin wani ma ya faru ne yana da wani jejjina ma ya ya bai ya tubo su kulbi ji alkhairu duk da bai ya gaba ya alkhairu ba ga ya gyabo can ide ga biji sarayu ga biji ma ba kwa ala yi lagwata ayya ala yi yawa amma lu ba yi yi la bayanin ne bai zanaga wani bigan Nga direba yau ngala fasinja yau ikoti e bo mula fasinja wani gareji ba ta macile su kwace zada wa ubawo gobe fasinja ya fasinja otu ma mbe tiya moto na la. ta ta jijina <coughs> fasin zafa karala <laughs> direba mafa hukwa <coughs> matsalan na lawalan ele gan nini mini kubo ga ya da za tubo ita hukunci ya lukta edela waka dela kaya ni je waya na ba ga daga na dela na wa je waya a ga wani sanarwa tubuwari ya guni ko a ce ga mai fiki ya ji daza ga bayanin ce so mago direba din fun wa kaya zanu don in ci ga ya aki ta tubu yin wula di ogwato in ci je hakkin gwayon biyu zana ya tille na a to ki nufi bani kimna alaihi sallallahu alaihi wasallam mai gaggawa kullu nafsin murtainu bidainihi a tayi ku da anu so ale gaga hukunci yana ma alayi na ngugwayin ceko ga yana ngwayin ludi priority na nwa alada ya gorogo kuji hukunci ma alawa nga da ya kwana wa da waza wuce za wuce a duki yi gwayin uduruza kau da ya kwa ta wuce kaya da juya da ji fata gan ayo abeke ti pàdé yóò zùmẹ́yà ní agbóbà ọkútà agúnni agádá kẹba bèèrè sí láka àwòyà tàbí kẹba máìka na ìlú náà múlùú di sadaka aláti sadaka dàníwúna lábẹ́bẹ́ ìwọ̀nà pàtàwọn ètí pàtàkùn ayó zùmẹ́ni wọ́n láti ájí sadaka na wọ́n gbẹ́ shiga kayan mai babu don labatun goyo manin tun sadaka jan yanayi ga wani da wani amma ba ne gyara gada bu manyan jasaitu allahu fabi ɗaga gubacin obibin ya gwana gan zaunce kun injin oil ci ga tí ó ní ládẹ́mí lára kí èèyàn lọ́wọ́ di emí àdínmí fi àdínjú ẹ̀lì fún màá sí gbogbo emí ti na àjínà dàgbò ní títà agbègbàdà àgbàkú gbẹ̀dẹ́jú ẹbá gbẹ̀gbẹ́ obìnrin ejí makanta ní ẹjẹ́ experiment dọ́là laboratory wọn da bakon filtration mu filtration experiment yanzu so inda ci yi mi shagin gwada bako ta so wagon wuke ki hukunci hazuyo ɗan zai to na gayi ya ga da jin dole an lokaci ne fa ba fi kiwon da wasu ne nan emi uje gicha kayan gicho makenu wani wani wani alulana a ga waga tumi ya waga ji mu balaga da mi ya mai bunda cibe goga da ba kuma amma na gabe goga da ba kuma ji da bamba waya na ga gazu ya wanya musamman wale ga gama ji faruwa wa alulaji waji damuwa bi mi ci gbiya lobe jiya mana mana ya nuwa na fi nawa bana wafe ke yi wuce no ba A amma ga ganin alulanya amma don can so azun dumu insha Allah inna Allah ta jawaza ne an ummati alkhatau wa nisiyan wa a alai zanen wuce daga guja gama ya diwuji ma din ya nufi ijo wani fi masu mu ci gaba lọ́wọ́ wuce daga guja ẹni dai ya gayo na mu ji hankali kan da mu ga di na mu ji ga agun di na ga gangwa na mu eh na maga ibe ga wa gangwa ta lomi na ji kokarin fulawun di mu dana da gyara jiye bayan bayani wani ajin a yi ajin gyara ibo ibici gani kan wagon na yi da alaikum assalam wa rahmatullah haka na na misali tomato ta ai na yi na dole ga sadaka sanan mu na gai be mu da mu na mu a ci ga ga ke yi biyu da wannan shari'a musulunci ne da shari'a sauki kyan da yin gumbani gan direba nuna kayaza yi zayi tabbada motu bo wani ne ga kayan jinayi ne wani ji sadaka na mutu ga fi da na kee da epo po tsana ne ya po yi na jaga kan gale mu wa yawa gina mutu ji amfani biyu bani waye jina ba yi bo kan da ci na ga da ali ba yi bo matuka irin dondo ji amfani wa zanen wuna ngabe liye ti bẹ gúnmù gọ́tọ̀ wà ní ẹni ti faruwa ní nínú àwọn mi gáwọn láyọ̀ wọ́n sì ní sálẹ̀ mi an faruwa mú tó gáyé zanen wọn ilé gánwà jẹ́ àkúrú wọn gọ́tọ̀ ní ayọ̀ ń bẹ́ láyọ̀ wà mọ́ ohun láàkúrú tún ngabe dé ohun búlọ̀ gbàtú wuyu káwọn mọ bẹ́ dé àwọn tí wọ́n gbàtú alaikum salam guji gare gareji ba guji gareji ba zuwa gare gareji kicin walo gareji ba wata kilomita gareji ne ya shi ba ma guji gareji ba wuzi mula fasinja so ba ni gaci bikin alawo bi ne ne ga ta caji daidai nan gawa ne yi sokoyo ba dai yi sokoyo a ne ga ga ya tibi cici wani da kuma bayu yi wara ta boyi mu ya ba su kuma cici mata ba abu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته